بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya muna karawa da Allah subhanahu wa ta'ala da yau da arzikin ganin wannan maraice wato lokacin da darasi ke gudana daga littafin Allah mai sarki alqur'ani a wannan masallaci yau ga mun shiga sha uku ga watan rafana shara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ishirin da tara da watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas muna addu'a Allah ta baraka wa ta'ala ya ji kan malam mawallaki wannan littafin da muke karantawa da almajirinsa Sheikh Ismail Aziz muna addu'a duk malaman suna gaba ɗaya, wanda suka rigaya Allah ya ji kan su da rahama Khaliban malam muna yi masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ya masa jagora da kara haɗa kan shi da abokan aikinsa na majalisar malamai da gudanarwa da adalci tun daga matakin ƙasa har zuwa rassa muna addu'a wannan ƙasa ta mu najeriya allah ya ƙara mata albarka ya ƙara tsare ta da bunƙasa tattalin arzikinta ya ƙara mata tsaro allah ya ƙara mata shugaban ƙasa lafiya ya yi wannan jiha ta mu ta kabe allah ya kara mata albarka allah ya shi jagora da mafi shugabanninsa wannan masarauta ta mu ta kabe allah ya kara mata albarka da bunƙasa da wajaba da kwanjini ta da martaba cikin kalmi na wasu allah tafiya da ya yi allah ya sau da gida lafiya kuma mu da mu da shi gaba ɗaya Allah ya karɓar mana yau insha Allah za mu fara daga aya ta hudu a cikin suratul nisa Allah mai girma da haka ya ce faƙatil ka yi yaƙi ya muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fi sabilillahi saboda ɗaukaka addinin ubangiji don haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore shi da yayi jihadi da yaƙi fi sabilillah to kuma al'umma ta yi su ma suna biye da shi an hore su da wannan la tukallafu illa nafsaka wato ba ka iya kallafa ma kowa ka tilasta shi sai ya yi jihadi sai dai kana iya tallafa ma rayuwarka fala ta tamma bi tasalliyatihim anka don haka sauran waɗanda sun ki zuwa jihadi suka ki goya maka baya don yin yaƙi fi sabilillah kada ka damu da su alma'ana qatil walau hadaka ma'ana kai yaki ko kai ɗaya ne fa innaka maw'udun bin nasri ko kai ɗaya ka tafi fagen fama kai gaba da gaba da kafirai Allah ya ma alkawarin zai taimake ka zai baka nasara wa harridil mu'minina ka kwadaitar da mu'minai hasahum alal qitali wa raghibhum fi ka kwadaitar da su ga yaki ka sa musu kwadayin ladar da ake samu wajen jihadi dama bayani ya gabata cewa jihadin musulunci manufa ta kariyar kai da kalle da kahikan kafirci don kada ya hana a bauta Allah to Allah ta tabaraka wata ya ce asallahu ya yi kusa ga ubangiji an ya kuffa ba asal na kafar ya kame yakin kafirai ya riƙe hannuwansu ya zan ba su iya kwatakes na yin yaki da kai wallahu a ashaddu ba'asan Allah shi ne mafi tsananin yaƙi minhum fiye da su kafirai wa ashaddu tankila kuma Allah shi ya tsananin azaba yi ta'ziban min faqala sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan aya ta sauka manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantse da Allah wanda rayuwa ta take ga hannun la akharu janna walau wahadi wallahi zan hita zuwa yaki ko ni daina wa hadha sha'anu ri'asa fi ayyuma fi ayyuma fi ayyuma to haka sha'anin shugabanci ya kamata ya kasance a kowane lokaci jagora shine zai shiga gaba a biyo bayan shi wa ba da ana an harka lama bayan da ya tuke magana al'amarin musulmi na aka al'amarin musulmi wato horon musulmi birki tali da yaki li da huquqin lahi a fai domin tsare hakokin Allah wanda suka shafi wato masu rauni Wai ikamatul adali kuma yin jihadin nan domin a tsaye da adalci ne allazi huwa mawdu'u surati shine kuma wannan sura take karantarwa to bayan wannan shara'a fi bayanin shafa'a sai aka fara bayani akan ceto wato ceto ba wai ceton lahira kawai ba ake magana nan ana magana akan ceto na duniya shine ka gitta ka gitta girmanka ko huskarta ko kujerarta ko rawaninka domin wani ya cimma wata fa'ida wadda yake son ya samu ko kuma ya kare mai wata cuta wadda yake son a kare masa wanda yake in ka sa bakinka ko an haga huskarka sai wannan abin bukatar ta biya to wannan shi ake ce fahiya min al hasana fahiya min al hasana tana cikin abubuwa al'amura masu kyawu allati yuqadu biha al wanda wadda ake tsare adalci da ita wa huquqi du'afa kuma ana tsare haƙƙoƙin masu rauni da ita wato kada mutum ya ceto akan rashin gaskiya amma haƙƙi in dai akwai haƙƙin mai haƙƙi ko za a cutar da wani to lalle ka sa bakinka ko kuma ka aika wakili ko ka sai da kanka Allah yana son haka wanda su marasa gaskiya ko jami'an tsaro ne ko masu shari'a ne to saboda dama in sun kasance wani na da masaniya ga wani lalura sai ta to lalura nan ba wani za a yi a rashin gaskiya saboda haka a saki kestin nan ko kuma a rawar laifi kawai to kaga shigowa mai gida ko mai girma ko sabbe ne ta yi amfani domin in ba a san da cewa yana ciki ba sai a wahal da bayan Allah ko a wahal da bawan Allah a cuce shi a zalunce shi to yace hiya tawassutun bil qawli abinda ake cewa shafa'a shafa'a hiya tawassutun bil qawli shine ka shiga tsakani ka yi magana fi wusuli shakhsin wato ga isar wani mutum ila manfa'atin ga amfani duniyawiyatin na duniya aw akhrawiya ko na lahira aw ila khalasin bi madarati ko ka shiga ka shiga tsakani wani ya kubuta daga wata cutarwa kazalika shi ma ko ta duniya ko ta lahira min ash-shafai wato asalin kalmar shafa'a daga shafa'un kana ka'annal ala alahu kana fardan kamar shi wannan da an ka taimaka an kai mai ceto shi da yake da wuri faja alahu wa shafa'a to lokacin da shi mai gittawa wanda zai taimaka mai yasa baki ne to sai kara mai karfi sun ka su biyu da shi da yake sai sun ka su biyu saboda shigo wannan babban mutum to fa yata hasalu fa yata hasalu mashfu alahu bi zalika ala garadi ta hanyar shigo wannan mai ceton sai wannan da ke neman ceto sai ya cimma bukata ce wa min haddu'a ul musulmi yana daga cikin ceto kawa dan uwanka musulmi addu'a domin ya cimma bukatar da yake nema wajen Allah ita ma shafa'a fa inda mu shafa'atin ila Allah shi kuma ceto ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ah eh kaga da shufa'a da shafa'a da shafa'u ai kaga duk akwai wannan asalin shinun da fa'un da ayin illa iyaka ta sarifi na yasa sun ka bambanta amma dai asalin wata kalimar duk guda ne wato juzu na kalma duk guda ne ko ku masu eh, nazarin turin da suka ham duk ham guda ne to Allah tabaraka wata'ala ya ce man yashfa bainan nas duk wanda ya ceto tsakanin mutane shafa'atan hasanatan ceto mai kyawu muwafiqa li shar'i ceton da ya dace da shari'a bi an kana lillahi sai mutum ya ceto don Allah kawai li isalil khairi ila al-mashfu'i lahu don ya sadar da alkhairi ga wannan da yawa ceto wa dafa'i sharri wato anhu ko kuma a ture cuta da gare shi kada a wahalce shi la fa'idatin dunyawiyya ba mutum yayi wannan ceton dan wata fa'ida ta duniya ba tarju wadda za ta dawo lishafi ga wannan shi ya ceton kaga kenan in wani amfani zai dawo gare ya zan wato ya zan ci da ceto ki li'anna shafa'a min a'malil khair domin shi ceto ayyukan yana daga cikin ayyukan alkhairi fama akala biha duk wanda ya ci da ceto faƙada fasaka ya yi fasikanci mai abin nan ahadar ya karanta mana tun wajen hudu ba wala akalu bi shafa cikin abubuwa da yake sun haramta yake ci da ceto haramun to duk wanda ya ceto na kwarai daidai da shari'a ya kullahu nasibun min al'ajari to yana kasancewa gare wani kaso na lada min ha ai bi ha wato saboda wannan kitun da zai samu lada mai gwabi wurin Allah fil hadisi ya zo cikin hadisi man da ali akhihil muslimi duk wanda ya wa dan uwa ne addu'a bi zahar gaibi a lokacin da mutunan baya nan ya nuna don Allah dai kai babu fadan ta ciki istujiba Allah na amsa wannan addu'a wa qala lahul malaku sai mala'iki ya ce mai addu'an nan wa laka mithlu zalika kai ma kana da misali irin nan da ka roƙa madan uwanka wannan alherin da ka roƙon mai kai ma an baka irin Allah ya ce ya faɗa ma an baka Da dama ya ambata cewa addu'a ita ma tana cikin ceto kamar yadda isar da buƙatar wani wajen wani babba bai iya isar da buƙata ce shi ma ka isan mai shi ma ceto ne sannan ka ga wasu jami'an tsaro za su wahal da wani ka sa bakinka shi ma ceto ne ko ana son a danna hakkin wani ka ta ha ofishin nan ka ce na biyo fayil kaza fayil kaza na biyo ina son a duba mana ina ya kai to wannan shi ma yana cikin ceto mai kyau to wafin hadisi kala eh, alaihi salatu wassalam ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abliguni hajata man la wa iblaghi hajata wato ku isan mini da bukatar wanda bai iya isar da bukata ta gare ni fa innahu ma ablaga sultanan hajata man la yastati wa iblagaha ku sani lalle duk wanda ya isar ma shugaba sarki ne gwamna ne wani ofishin shugaban kasa ne ko kuma duk wani ofis ne na hukuma mutum ya isar da bukata wani wanda bai iya isar wani in ya taimako bude mai koha ba a yi dan ya kwankwasa sai a ce wa'annan me ya ce wani na sai a ce to mai gida waga is busy zai iya isa ya isa da bukata su zai zo ya yi ta dako ya ta dako gobe ya dawo gobe ya dawo amma kai da ka taho da an ce wani na sai a buɗe sai ka je da kai magana to wanda duk ya isar da bukatar wani a wajen wani shugaba wanda yake shi bai iya isar da bukata ta gare shi to tabbata Allahu qadamaihi yawmal qiyamah ko tabbatan lahu kadamaihi yawmal qiyama Allah zai tabbatar da dugadugan sara ta kiyama a bisa saradi har ya shiga aljanna fa hada bayanin limi idarin nasibil maw'ud bi kun ga waɗannan hadisan sun yi bayanin gwargwadon wannan rabon da an kai aka yi alkawari ga wanda ya ceto mai kyau? kun ga an samu riba an samu gani wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan shi kuma duk wanda ya ceto mummuna Muhalifatan lishari'a. wadda ta saba ma shari'a ceton da ya saba ma shari'a Ila wasu malamai sun ce mugun ceto hiyan namima shine annamimanci domin namimanci isarwa ne shi ma amma mugun ya isa suwa an zagi mutum bai nan sai ka sai ka faɗa mai kacewa ne ya zage ka ko kuma wani duk zamanka da shi bai kaunarsa ya yi kaza ya yi kaza ya kulla ma kaza ya yi kaza to duk da gaskiya ta kan haɗi haramun na kai domin wannan mutumin ba ƙara mai komi ba don ka ce an zage ni ka ƙara mai ba ƙara mai komi ka ƙara ma cuta Da saboda haka wannan annamimancin game-game wa naƙar hadisi da ɗauko magana daga wannan a kaima wannan li iqa'il adawati bainan nas dan aukar da kiyaya da gaba tsakanin mutane shina cikin shafa'a sayya wakila wasu malaman tafsiri sun ce shafa'a sayya kullu shafa'atin duk wani ceto lam ta takammal bi har shurutu shar'iyya wanda ceto na shari'a bai wato sharuɗan ceton shari'a ba su cika ciki ba to ya zama shafa'a sayya kamar mutum ya ceto amma a bashi wani abu ya karba to shi ma kaga bai cika sharuɗa ba ko to duk wanda ya irin wannan ceto mara kyawu ya kullahu kiflun to yana kasancewa gare shi wani yanki a minal wuzir ai nasibin wani kaso minal wuzir na zunubi min ha ai bi da saboda wannan ceton ne wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah ya kasance mai iko ne akan komi ko mai kaddarawa ne akan komi ai muqtadiran alaihi wa qila al muqitu al hatim wa sun fasa al muqitu mai tsaro li shay'i ga abu wa shahidu lahu wanda yake shaida ana yin abun gaba gare shi ko ijazi kullu ahadin bima amila don haka Allah yana sakan kama kowa da aikin da ya aikata Allah ka ba mu ikon yin aikin alheri don mu samu sakamako na alheri ba da targibi fi shafa'atin hasana wato bayan an faɗe targayin ceto mai kyawo jumlatan gaba ɗaya zakara fi ma ya ci sai ya ambata a cikin aya mai zuwa fardan shaya wani abu guda wanda ya yadu mai a faradi ha daga cikin ɗaiɗaya kuna ita ce to warar gaba fi sai Allah ya kwaɗe ciki ka annahu nau'in mustaqillun min nafsi kamar dai wani nau'i ne mai cin gashin kai alhali duk cikin ceton yake fa huwa tahiyatul islami wato ita ce gaisuwar musulunci fa ha shafa'atun min Allah lil muslimin lalle gaisuwan musulunci assalamu alaikum to wani ceto ne daga Allah wanda aka kawo musulmi alaihi wa lil musallami alaihi ceto ne akan wanda an kawo sallama wato kamar an yi mai ceto an isar da alheri zuwa gare shi wa asalu tahiyyati addu'a bil hayati abinda asalin tahiyya wata gaisuwa ce ta laraba ta jahiliya wadda a roƙon mutum Allah ya raya ki wa tulu ne suna cewa hayyakallah hayyakallah ba haka kun san assalamu alaikum sai da musulunci ya zo in balarabe ya gama da dan wani sai ya ce mai hayyakallah Allah ya kara ma tsawon rayuwa ka ga dai kamar ka mutu ta hausa ko ranka ya da ko ka kaga mutum na jin daɗi yan ta hayyakallah Allah ya ta rayuwa turan kai daɗi ba ba ga ce Allah ya ƙara ma dogon rai ko? to ai yi daidai ko? <laughs> to amma kun ga sallama ta fi fa'ida don an ka ce assalamu alaikum an ce amincin Allah ya tabbata gare ku kaga amincin Allah ya yi cewa hayyakallah an san cewa mutum na jin daɗi an ga ce mai hayyakan La ko Allah ya ranka da amma sai dai daɗin da ya ji a bakin na ya tsaya domin rayuwa ba ta karuwa ba ta ragewa bakin abin da an ka ɗogo shi na mutum zai Ba amma ka ga shi eh babu lada duk da ya ji daɗi <laughs> to lallai ba a ce ana samun lada gare ta ba ita amma wadda ta shari'a ita aka samun lada gare ta kuma ta haifa ida, ta haifa ida kuma alhamdulillahi bisa ga karantarwa da malamai suke yi malamar sunna an samu fahimta sosai yanzu babban mutum in ka hadu da shi ko da za ka ce mai ranka ya sai kame mai sallama ka ce assalamu alaikum sannan ka ce allah ya taimaki ko kuma ranka ya taimaki to Allah ya kare ka kuma zai ji daɗi kayan mai sallama amma da dama maye-mayen mutane ko sun kyale ka in ka ce ranka yi daɗe ka gamu da shi ka ce ranka yi daɗe to ya san ba kai mai komi ba tun da shi ba jahili na ba masani na ya san addini ya samu karantarwa amma sai ya kyale ka saboda kawaici na manyan mutane amma lalle ya san ba kai mai komi ba ba kai mai sallama ba kace mai kawai ran kai da ni. da ganin akai wasu ganin suka yi kamar ahalus sunna jayayya ta suka yi da manyan mutane shi yasa in sun ka sai su yi musu sallama ba su yi musu irin gaisuwar da aka saba ah, to yanzu karatun ga da mun kai da wanda ya ce assalamu alaikum da wanda ya ce ran kai daɗe wacce alkawa alheri ga wannan babban mutum mai sallama to an gane karatun alhamdulillah dama abin da ake so a gane an gane to farko-farko kafin a yi da gane an san da su ahalus suna in suka je suna yin wannan gaisuwar ta sallama assalamu alaikum wa rahmatullah kuma an fahimci tsakani da Allah haka suke ne ba jayayya ta suka yi ba ba wai ba su da mulkin mai mulki ba ko da girman mai girma ba shi ne aka ce wani hakimi sai biyo ƙurar wata tawaga ta malamai ta alifin sai aka yi gaisuwa wajen wani shugaba can farko harko na fama yanzu ba to su ahlus suna suka zo suka yi sallama kuma suka ba da gaisuwarsa aka ce mai girma ya amsa to amma shi wannan sai an ka ce kai kan ƙasa su wannan an karɓi gaisuwarsa amma shi kan ƙasa amma can farko farko na yanzu kaga duk wanda ya zo ya sallama ana karɓar masa ana ya da cewa ya yi gaisuwa Allah ya ƙara ƙara to sallama ceto ce duk wanda ya maka sallama kamar ya ma wani ceto ne wurin Allah ya roƙan maka Allah Allah shi maka kariya Allah ya tsare ka ya kawo ma aminci wanda yake aljanna ma daga cikin sunayenta assalamu kaga assalamu alaikum hadda aljanna kenan ta kasance gare ku to eh, wa kanat al-ardu yadhalika ba'duhum بعد أن يقول له حياك الله ثم ثم استبدل هاشر في السلام wato musulunci ya canza waccan gaisuwa ta hayyaka Allah ya zo da assalamu alaikum li'anna du'a fi salami atammu minhu fi tahiyya domin addu'a ta haisika cikin sallama he da hayyaka Allah wa ashmalu alkhairi sallama ta hi kunshi alheri wa wa amrun bil adala wa amr bil adala fiha wa ri'ayatul kuma Allah ya umarni a adalci cikin wannan sallama kuma a kiyaye hakokin masu haƙi wa iza huyitum bi tahiyyati wa iza huyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا wa yi huyitum bi tahiyyati idan aka gaishe ku da wata irin gaisuwa ka an ila lakum kama aka ce muku assalamu alaikum kaga abin da aka ce ko assalamu alaikum to fa hayyul muhayyi ku gai da shi mai sallaman nan da ya hasana minha da abin da yake wannan sallamar da ya muku da an ta kulu da ku ce mai wa alaikum assalam au wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wato dan kara mai duwa da kare yake ko kara mai cikin wannan sallama ta yi auru duha ko sallaman nan da ya mutu abin da ya faɗi ko waɗa mishi kuma ya sa mai da wannan kalmar shi ma daidai da ita sai ya zan babu baki an yi tangam ko? gawa bai an ta kulu eh, duha bai an ta kulu lahu kama kala ku faɗa mishi daidai kalmar da ya gaya muku ai a wajibu ma wal awwal afdal dayan biyu dama ita fara sallama mustahabi ne amma mai da sallama shi wajibi ne don haka duk wanda aka yi wa sallama wajibi ne ya amsa sallaman ya mai da jawabi ko dai ya faɗe bakin abin da aka gaya mai ya ɗauke wajibi ko ya ƙara da wani mustahabi ya yi ziyada ya ƙara wata kalma bisa ga abin da aka gaya mai an ce mai assalamu alaikum ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ko wa rahmatullahi wa barakatu. to wannan wajibi ne to amma za a samu wanda ya jahilci addini saboda jahilci in kai mai sallama ka ce assalamu alaikum inda sayan ya ce ina kwana ko kuma inda yamma na kace mai assalamu alaikum sai ya ce ina wuni ko kuma inda tahiya ka zo kace mai assalamu alaikum ya ka da ce barka da zuwa shi an sallama to kaga ya bar wajibi aikin da Allah ya azama na amsa sallama yayi zunubi duk wanda ya bar wajibi yayi zunubi kai da kai mai sallama ko ta ji haushi ya hankuri jahili na shi don haka na tabbata za ka ji haushi kawo mutum sallama ya ki amsa ya ma wani kalami za ka ji haushi amma ya hankuri saboda jahilcinsa eh ai mai uzuri saboda jahili eh ai mai siya eh akwai hindi sai ai mai siya sai a ce mai ba Allah wanda kai ga ba haka ne alkur'ani ya karantar da mu musulunci ya karantar da mu cewa in an kawo mutum sallama ya amsa sallama in ka ga mai abin gani mai sauraruwa mai saurara kana yi mai nasiha don shi gyara sau da dama kuma wani an kai mai nasiha yana gane bai gane ba ne Allah ya sama inda Allah na ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance mai bincike ne ga kowane abu muhasiban fai jazi alai don haka yana sakan kawa gare shi wa min horar da salam yana daga cikin abubuwan da Allah yake hisabi a kan suran tashar kiyama mai da sallama don haka wanda aka wa sallama bai mai da sallama ba an bi shi ba shi sai Allah ya mai hisabi don mi da an kai ma sallama ba ka amsa ba waka sati sunnatar kafira wal mubtadi'a wal fasika wal muslima ala qadil hajat wa man fil hammami wala akili fala yajibu raddu fala yajibu raddu alai bal yukrahu shari'a ta hanyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ta kebanta wasu mutane wanda wato ko sun yi ma sallama ba ka mai sa kafiri na ciki kafirin nan ba yahude ko ba nasare ko ba majusi kun san saboda zama ƙasa hausa sai ka ji kahiri ya iya la’ilaha ilaha illallah muhammadu rasul ya iya bismillah ya iya allahu akbar ya iya assalamu alaikum saboda haka ya rike sai ya zo ya yi ma sallama to in dai ka san shi ba kai ba ne ba ku ne ba ba kuna ba to kakka amsa mai sallama in ma za ka mai dubara sai ka ce eh, Ah. wa alaika ka ce alaika ba da wawo ba ka ce alaika don in ka ce wa alaika to duk da baka a salamu ba kamar ka amsa min assalamu ka ce alaika alaika eh da ah. sannan wal da mai bid'a dan bid'a ba a mai sallama in yayi sallama ba a amsa saboda bai da kima a musulunci mabarnaci ne mai bata addini wal fasiki da fasiki fasiki shine fajiri mai kare dokokin Allah al-mujahir wanda yake bayyana da fiski wal muslimi ala qadil sannan musulmi idan iske wani na makewa yana biyan bukata in yayi mai sallama shi ba sai ya amsa ba ka hana kai mai in ma in kai kuma shi ba aza mai amsa ba yana tsugunne yana biyan bukata ko bolina yake ko kayan mai sallama kada ka saurari a amsa don ba a ce ya amsa ba ba a amsa wa man filhan mami haka na wanda yake cikin wurin wanka shi ma ba sai amsa sallama ba wala akili mai cin abinci shi ma ba sai amsa sallama domin ana gudun ya sai amsa sallama abinci ya sarke shi ya sha da kyar an ce mutum na iya mutuwa saboda wannan ta wannan hanya to fala yajibu raddu alaihi waɗanda duka mai da sallama bai zama wajibi gare su ba Bali bal yukrahu makaruhi fi gairi al'asiri asiri amma ba ga shi na ƙarshen ba shi na ƙarshen dai ba karhanta gare ba amma dai ba azamai ba in ya ga yana iya haɗewa. ya haɗa abincin da a cikin baki ne ya amsa shi kenan in ya amsa babu kuma babu karhanci Wai yuqalu lil kafiri alayka biduni wawin ana ce ma kafiri alayka ba da wawu wa ba'da an zakara tafsilati fil ahkam shar'iyya bayan ya ambaci bayanai filla filla game da hukunce-hukuncen shari'a a marar mumini na kamata ha sai kuma ya umarci musulmi muminai su tsare waɗannan hukunce-hukuncen hifazan li tuwa du'afa domin kare haƙƙin masu rauni Minar yatama na marayu wani sa'i da mata wa sufaha da kuma waye, waye li idamatil amni bainal ummati islamiyya domin ta haka ne ta hanyar tsare adalci da tsare hakokin masu haƙƙi za a kare a dawo da zaman lafiya da tsaro a cikin al'ummar musulmi to bayan wannan akaba ala zalika bi kauli sai akai yi takibi Allah yace Allahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man أصدق من الله حديثا Allahu mai suna Allah wanda yake haza alamun lizzatil ma'bud Allahu la ilaha Allah ba abin bauta ma'budu bi haƙƙin wato wani abin bauta na gaskiya sai shi illa huwa wal ibadatu ittiba'u awamiril ma'budi Abin da ake cewa ibada shine bi umarnin shi abin bauta din ya ce a yi a yi wasu na mai nawahi da ta hane sai ya ce a bari a bari ciya ibada kama a mara ha'ula kama yuridul abin ya ce kama a mara huwa la kama yuridul abin wato ita ibada ana yin ta ne kamar da shi wanda aka bauta ma ya yi umarni ba waiwa da shi mai bautar yake son ya yi bautar ba wato don haka in ka diba cikin littafai na malamai suna cewa abinda abbauta shine abinda Allah tabaraka wata ta'ala ya nemi bayin su yi na ƙauli ko fi'ili ko itikadi shi ake ce bauta kenan shi wanda ake bauta ma Allah shi ya nemi ai wannan wannan aiki to sannan wannan abin ya zan bauta amma in kai mai bauta kai ne kaga ya kamata in yi kaza ko Allah zai so ko kuma a dole Allah ya so tun da dai na na bauta mai dole Allah ya karba to wannan ba bauta ta don ba Allah ya ce kai ba shi ma abudin ba shi ya ce kai wannan bauta ba don haka ba kai bauta saboda haka musulmi su lura da wannan kada mutum ya yi aikin banza ya yi shekaru tsawon rayuwa ta yana ibada wadda ba ta da mahalli ba ta da matsayi domin ba Allah ya ce a yi ta ba ko dai shi ta ra'ayi ne ya gace ya kamata ya yi ko wani ya zauna ya shirya mai ya ce yi ibada ta shi kuma ya ci gaba da yi to za a yi faɗo guzuma uwa kwance da ya kwance Allah ya kare muna roƙon Allah ya hana mu yin aikin banza to Allah wanda ba abin bauta da gaskiya sai shi la ya jama annakum lalle zai hada ku wato zai tattaro ku ummatan wahida matsayin al'umma guda kawiyatan mai karhi la ya galibu kuma kuma wadanda abin abokin kiyayya kuma abokin gaba ba zai rinjaye ku ba au min kuburikum ko kuma ma'ana Allah zai tara ku ya tattaro ku daga kaburburan ku ila yawon kiyama har zuwa tashar kiyama don haka wannan aya ai mata fassara bi ke ko dai alkawari ne daga Allah cewa zai tara zai tara jama'an musulmi su zan tsintsiya madaurin ki daya su zan al'umma mai karfi wadda makiya ba su iya komai da ita to Allah mai karhi ne akan wannan mai iko ne akan haka a koyaushe yayi an gani yayi yayi yayi kuma zai ci gaba da yi kuma yana yiwa ma'ana ayat Allah yana tabbatar mana cewa akwai tashin alkiyama don haka zai tattaro mutane daga kaburburan su su taruri gudana tashin alkiyama domin nan hisabi da auna ayyuka da kuma ba da takardar shiga aljanna ko zuwa wuta ah, la raiba fihi babu shakka ga wannan ranar tashin alkiyama din ai la raiba fi hadal kalami wagga magana ta wadda ba shakka cikin wa man asdaqu min allahi haditha ba wani wanda ya gaskiyar zance ya da Allah kamar istifhami ne amma wato ba a bukata ka bada amsa kama an ce wa man asdaqu wani ne ya gaskiya min allahi ya da Allah hadisan ga qawlan ay la ahada asdaqu min allahi hadisan fa iza haddathakum bi hadithin in Allah ya baku labari fa innahu la mahalata waqi ba makawa wannan abin da Allah yake zai auku sai ya auku wa ma taqaddama min awwal surati abin da ya gabata daga farkon wannan sura ila huna zuwa nan wagga aya ta 87 hiya hududul muamala wala adala wato tsare-tsare ne na mu'amala na kuma tabbatar da adalci jima bainal musulmi na an tsakanin musulmi junansu wa junansu wasa ya zakuru fi ma ya ci hududan mu'amala wato amma daga aya ta gaba wadda za mu karanta za a yi bayanin iyakoki da tsare-tsare da dokoki na adalci fi ma bainal musulmi na bai na gaire mai nufafari wato na mu'amala tsakanin musulmi da kafirai domin addinin musulunci addini ne na adalci kowa za a yi mai adalci da musulmi da wanda ba musulmi ba wal kufaru anwa'un minhum al munafiquna su kafirai nau'i daban-daban ne cikin su akwai munafikai wa hum mukhtaliduna ma'al muslimin al mukhlisina munafikai sune wanda cakude da musulmi na kwarai wa minhum al kuffaru akwai kafirai tsinsa alus, zimma kafiran amana wa minhum harbiyuna akwai kafirai abokan yaki wanda babu amana ba sulhu tsakaninsu da musulmi wa minhum ghayru zalika akwai kuma kafirai wanda ba duk wadanda aka faɗi ba fa bada abil munafiqin sai aka fara magana akan munafikai wal mu'amalati ma'ahum da yadda za a yi mu'amala da su Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa malakum فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا fama lakum ai ma sha'anukum menene al'amarinku menene sha'aninku sirtum kun ka zamo wato filin munafiki ne game da sha'anin munafikai fi'atai kuka zamo jama'a biyu firqatai ne ta kulu, wata jama'a suna cewa na qatluhum mu karkashe su mu yaƙe su wa firqatun taqulu jama'a guda suna cewa la a ba za mu yaƙi munafikai ba faftiraqukum don haka rabo gataku shi sha'anin yunga sha'anin su yudaifu ko yudaifu wa kuma yana raunana wato kadaituwarku zaman ku al'umma guda ayyan bagi an u ala qitalihim ya kamata ku hada magana ku yi magana guda ku hadu akan yakin wallahu arkasahum bima kasabu Allah shi ne ya kayar da darajar su wato saboda laihin da suka aikata na minafici raddahum ila hukumil kuffari sai ya mayar da su zuwa ga hukuncin kafirai mina zulli na walakanci wasu gari da kafsanci a turiduna an hadu, man yudillillah man yudillillah haka ka karanta ya ko man adallallah to saboda haka wannan bugunawa wanda adda iri ne ya san da cewa lallai akwai gyara cikin nassin aya marmakon fi'ili ma bi an mai sai fi'ili mudari eh to kuna son ku shirye da mana azallallah wanda Allah ya batar da shi ai atu ataidunahum min ataidunahum min jumlatul mutadin kuna lissafa su ne cikin wato shiryeyi eh wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila to ba za ka samu wata hanya ba wato wanda ka aza shi kamar da shi shiryayye duk wanda Allah ya fatar da shi to ya tabbata fatar Allah ka shiryar da mu waddu ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا waddu sun yi buri lau ta kafaru na da za ku kafirta kama kafaru kamar da kuka kafirta ma'ana ku zama daidai da su fata ku nuna an tumohun sawa ku zama da ku da su duk ɗaya bil kufuri a cikin kafirci fala tattakhidhu minhum awliya don haka kada ku riki masoya daga cikin su tuwalunahum kuna jibinta su Wayan imana ko da sun bayyana da imani irin munafikai al muradun abinda ake mihi nan an yi hani an an yutta kaza minhum waliyin sai a riki masoyi daga cikin munafikai walau wahidan ko guda ne hatta hajiru sai sun yi hijira in dai da gaske na sun musulunta to su yi hijira dama farkon musulunci sharaɗi ne na imanin musulmi ya yi hijira ya bar kafirai ya koma gidan hijira inda annabi sallallahu alaihi sallam to saboda haka wato sai sun cika wannan sharadin ah, arada bil hijrati huna al khuruj ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala al ana nihin hijira nan su hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin zuwa yaki fi sabilillahi saboda addinin Allah mukhlisina suna masu ikhlasi da tsarkake niyya sabirina suna masu hankuri mutasibina suna neman lada wurin Allah wala ikrama ikrama yace hiya hijratun ukhra a wagga hijira ba waka da an ka ambata ce ta hita ta da manzon Allah yaƙi ba ko hita wato mutum ya bar gida ne ya koma madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato wata hijira da yake wal hijratu ala salatati awjihi hijira nau'i uku ce hijratul mu'minina fi awwal al-islam akwai hijira wadda mu'mine sun kai a farkon musulunci wa hiya qawluhu ta'ala an yi ishara zuwa gare ta inda Allah ya ce lil fuqara'il muhajirina wato cewa wannan sadaka ana bayar da ita ga fakirai muhajirai to waɗanda muhajiran su wanda suka baro gidajen suka zo madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu ta'ala kuma ubangiji ya ce wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasuli to Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce duk wanda yayi hijira ya hita daga gida ne yana mai hijira zuwa ga neman yarda Allah zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ko mutuwa ya yi musu hanya fa kada waka a ala Allah to lada sai ta cika hijira sai matsayin mai hijira ya ci ko da ya mutu kan hanya bai kai Madina ba to kun ga duk wannan ita wacce hijira ce ta farko ake magana wa nahwiha aw wa min al akwai abin da ya kama da waɗannan ayoyin hijira wa hiya furuju shakhsi ita ce mutum ya hita ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabira yana mai dauriya da hankuri mota siba yana neman lada wurin Allah lali agara da duniya ba ya haita don wata bukata ta duniya ba kamar aure ko wata dukiya ko abin da ya kama da wannan wahiyar muradu hahuna kuma malam ya karface ita ake nihi nan wa hijratun an jami'il ma'asi akwai wata hijira ita ce mutum ya kaurace ma sabon Allah gaba daya qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira da aminci Allah suka tabbata gare shi ya ce almuhajiru mai hijira man hajara ma na Allahu anhu shine wanda ya kaurace ma abin Allah ya hani gare shi kaga kenan wanda ya kaurace ma sabon Allah shi ma mai hijira ne wa hijratul munafiqina akwai kuma wato kaurace ma munafiqai shi ma hijira ne bayan tawallau idan sun juya da baya wa aqamu alamahu alai suka doge akan abin nan da suke akan shi wa huwa nifaqu shine munafici ka ki bari min gairi hijratin ba ta hada sun kaurace ma wannan hijira wato wannan sabon ba wato wa min gairi sidikin ba ta hada sun zama masu gaskiya cikin imanin su ba wa nusihin ba ta hada sun yi nasiha ma almuslimin tare da musulmai ba fa khuzuhum to ku kama su bil asari ku ribace su ku zan fursunoni yaki wa qatuluhum ku karkace su haisu wajadtumuhum duk inda kun ka same su wala tattakhidhu minhum waliyan kada ku riki wani masoyi daga cikin su tuwaluna kuna jibinta sai kuna nuna soyayya gare shi wala nasira kuma kada ku riki mataimaki daga cikin su san na biyu wanda za ku nemi taimako da su ala aduwikum akan makiyan duk munafikin da ya doge akan munafici ne ko da ba wa da kashe shi ba to ba a soyayya da shi ba a neman agaji ne in za a yin yaki ko za a wato wani aiki na addinin musulunci fa inna hukumar hukumul na lalle hukuncin su daidai yake da hukuncin mushrikai katalan a karkashe su wa asaran a ribace su a maishe su wato bayi fi hillin au haramin ko wajen harami ko cikin haramin makka wato wannan shine hukuncin ashe ya halatta a yaƙi minafikai duk da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaƙi munafikai ba a farkon musulunci domin in yayi yake su to wasu za su kasa fahimta addinin musulunci za su ce a muhammadun gada hadda magoya bayan yana yana kashe su wane musulmi na wane musulmi na an karkace su kaga sai a kasa fahimta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama bai kashe irin su dan ubayyu da irin abokansa ba to amma dai ya halatta ya haga na mutane mai nashikai ne su aka suna zindikai eh littafan musulunci sun yi bayani ta wa yi kutalin zindiku to ana kashewa zindiki mina hikike wa huwa man yuzhiru al-islama wa yukhfi al-kufra shine wanda yake bayanar da musulunci amma yana koyi kafir to da an gano cewa lalle kafirin koyi ne ya bayanar da musulunci ne kawai ga zahiri to ya halatta a kashe shi ثم اشار الى نوع انسان من الكفار sai kuma ya ishara duk cikin aya guda na wuce eh, ah, ya yi ishara zuwa ga wani nau'i na biyu na kafirai wahum Ahalus zimmatu su ne kafiran amana bainahum wa bainal musulmi na ahadu akwai alkawari tsakaninsu da musulmi cewa ba mu taba ku ku kuma kada ku taba mu ko an yi alkawari akan su ba da wani haraji ko kuma a'a ba a kai ga wannan ba misla ma hasala lil kama abin da ya faru ga banil aslama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance wakata furuji ila makka lokacin da ya ta zuwa makka kadawa da a ya yi da hilalu bin uwamir al'asalami wanda yake daga kabila asalam ala Allah yu'ina cewa da shi da jama'a tai kasu taimaki annabi wala ya inu alai kas kuma kasu taimaki wani akan annabi kuma kada su taimake shi in zai yaƙi wasu a'a su su tsaya nan ba a taba su kuma kasu taba annabi Wala, ala anna man wasala ila hilali kuma ya alkawari cewa duk wanda ya gudu ya mafaka wajen hilalu wato yana gudun kada musulmi su taba shi wala ja ilaihi falahu min aljiwari yana da makwabtaka da kariya misal allazi wato li hilali, kamar irin wanda shi ma hilali yake da alkawari yake da kariya to duk wanda ya wuri ne shi ma za a ba shi kariya kuma ba za a taba shi ba to in muka zo za mu karanta wannan aya wacce take magana akan ahlul zimma ya illa allazina yasiluna alhamdulillahi ah, nan za mu tsayawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya sa tare a cikin lada wannan aiki kuma Allah ya amfani mu da abin da mun ji daga littafin Allah mai sarki kuma Allah ya ƙara mana fahimtar wannan littafin da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم